Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan hantsin ranar Alhamis 22 ga watan Maris shekarar 2018 akan mitoci 16, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani. fara'a sarauniya nomad dalar da niya sai kuma alfa radio a birnin kumasin ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkanmu da wannan lokacin baba ya kuma makeri ne tare da ladan ibrahim a yawa muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin mu na hantsi To bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar Amurka za ta yi haɗin gwiwa da Najeriya wurin inganta shirye-shiryen talabijin don fahimtar al'adun juna da matsaloli da kuma hanyoyin cuɗanya tsakanin ƙasashen biyu. Za ku kuma ji cewar hukumomi a ƙasar Algeria sun taso ƙeyar wasu 'yan ƙasashen yammacin Afirka goma sha ɗaya da 'yan ƙasar Nijar ɗari shida da arba'in da hudu da suke zaman cin rani a ƙasar bisa zarginsu da shiga ƙasar taɓa rauniyar hanya. Haka kuma Usman Ahmad Kabara na tafi da shirin shirinsa na nakasa muna kuma ɗauke da sharhin jaridun ƙasar ghana da kuma sakonni dauka aiko mana amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniyar masu saurare assalamu alaikum wata ɗaya bayan kwashe 'yan matan makaranta a garin dabci har su 110 da ƙungiyar boko haram ta yi kwaram jiya laraba sai ga su ƙungiyar ta sako su kusan dukkan su wannan ya kawo wa iyaye da ma sauran al'umma jin daɗi kwarai da gaske sai dai abin tambaya shine ko menene ya haifar da sake waɗannan 'yan matan kai ina cike da murna na kasa magana in ji ɗaya daga cikin masu murnan sake waɗannan 'yan matan mai suna hayyatar rubutu a lokacin da yake tattaunawa da wannan gidan rediyon tawayin tarho ya ce yana cike da murnan dawowan yaran nasu a jiya laraba ne dai ministan yaɗa labarai na najeriya layi muhammed ya faɗa a taron manema labarai cewa an sako 'yan matan hasu 91 kuma da yaro guda an kawo waɗannan yaran ne aka ajiye su a bakin titi a garin na dabci da safiya ministan ya ce a ranar 19 ga watan fabrairu ne da aka kwashe waɗannan 'yan mata daga makarantar mata na garin dabci kuma an sake su ba tare da kowane sharaɗi ba kuma ba kowa ko sisin ko ba in ji ministan ministan shari'a kuma a tuwon janar na amurka jeff session ya bukaci masu gabatar da kara na gwamnatin tarayya da su bukaci hukuncin kisa akan wasu shari'u masu alaƙa da miyagun kwayoyi jeff dai yana magana yana jadda goyon bayansa ne ga shawar da shugaba donald trump ya bayar game da yaƙi da munar bala'in shaye-shayen miyagun kwayoyi da ta'addabi ƙasar a halin yanzu. a cikin wata wasiƙa ko shawarwari da ya aike wa lauyoyin gwamnati na gwamnatin tarayya su 93 a duk faɗin ƙasar session ya ce tilas ne su duba duk wata damar da suke da ita na ganin an shawo kan wannan matsalar shaye-shayen ƙwayoyi ciki ko har da duba yiwuwar amfani da hukuncin kisa idan hakan ya dace masu jefa kura a holland jiya laraba sun amince da wani kuduri da aka yi a raba gaddama a kanta na baiwa hukumomin leƙen asiri leƙen ikon kallon sakonnin intanet a kuma daidai lokacin da labari suke fitowa cewa kamfanin facebook ya kyale an yi amfani da bayanan mutane miliyan hamsin wanda ya sake maido da muhawara kan batun sirrin bayanan mutane a dandalin ko kuma shafukan sada zumunta a wannan kuri'a ta jin ra'ayin jama'a bayan sun kada kuri'a ya nuna cewa kashi 49 sun amince da samar da wannan sabon tsarin yayin da kashi 48 suka ce ba su amince ba sai dai wannan kuri'ar ba tilas ba ne a yi aiki da shi yanzu dai prime ministan kasar zai bar doka ta yi aikinta domin ko batu ne da majalisun dokokin kasar duka biyu suka amince da shi prime minister ya ce ba wai mun yi haka ba ne domin kasar tamu tana cikin wani hatsari ko barazana a'a wannan ma mataki ne da zai kara wa kasar tsaro a halin da ake ciki kuma shugaban kamfanin facebook mark zuckerberg a hirar da yi da kafofin yada labarai daban-daban a jiya laraba ya ce a fili yake sa ya yi kuskure a irin rawar da ya taka a tara bayanan mutane ba bisa ka'ida ba wannan babbacin amana ne ina matukar na damar faruwar haka muna da haƙƙin ganin kare bayanan mutane in ji mai wannan shafi na facebook da ya gaya wa tashar talabijin na cnn labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc amurka ta ce ta yi tattaunawa mai ma'ana tsakaninta da kawayenta a turai a cikin satin da ya gabata akan wasu sauye-sauye da yarjejeniyar da aka kulla akan shirin nukiliyan iran sai dai ta ce tana gudanar da wani shiri na bacin rana idan shawarwarin ya kurkuce kuma shugaba donald trump ya yanke shawara na ya janye amurka da cikin yarjejeniyar da aka kulla a shekarar 2015 babban jami'in da ke kan gaba a wannan tattaunawar daga ma'aikatan harkokin wajen amurka brian hook wanda shine daraktan shirye-shirye na tsare-tsaren kan manufofi ya shaida wa manema labarai jiya laraba cewa ba zai iya hasashen ko tattaunawar da amurka da birtaniya da faransa da jamus na cimma wata yarjejeniya da za ta tallafawa ta farko ba domin magance abin da shugaba trump yake kallo a zaman rauni kan daidaituwar ta farkon za a iya samun haka gabanin kamin nan da watan mayu ranar 12 ga watan mayu ne dai aka tsayar cewa gwamnatin ta amurka za ta yanke shawarar ko ta ci gaba da aiki da yarjejeniyar ta sassauta wa iran takunkumin kare tattalin arziki kamar yadda aka amince tsakanin manyan kasashen duniya da iran labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To dalla ofishin jakadancin Amurka a Najeriya ya jaddada aniyarsa na ƙara haɗin gwiwa da Najeriya, haɗin gwiwa da Najeriya wuri inganta shirye-shiryen talabijin don fahimtar al'adun juna da matsaloli da kuma hanyoyin cuɗanya tsakanin ƙasashen biyu. Hakan ko ya bayyana ne a wani taron lacca da aka shirya a Jos, ga dai Zainab Babaji da ƙarin bayani. Jami'in sashen al'adu na ofishin jakadancin Amurka da ke Abuja, Larry Socha, wanda ya jagoranci tawagar Amurkawan zuwa nan Jos, ya ce sun zo ne da wata kwararriya a harkar aikin talabijin Angelina Bonnet daga Los Angeles a California don ta taimaka wa masu aikin fina-finai da dabarun inganta aikinsu. This partnership is intended to bring American film and American television to foreign audiences. Mr. Larry Socha ya ce manufar wannan haɗaka ita ce yadda za a fahimci yadda ake haɗa fina fina-finai a ƙasar Amurka da yadda za a ba da labari mai inganci a cikin ƙalilan lokaci. Ita ko Angelina Bonnet wacce ta yi fice wajen haɗa fina-finai har ya kai ta ga shiga tawagar kamfen ɗin neman shugabancin Barack Obama a matsayin shugaban Amurka. Ta ce ta zo Najeriya ne don ta taimaka wa masu harkar talabijin da bayanai kan yadda za su gudanar da aikinsu su ja hankalin masu kallon su su kuma ilimantar da su cikin nishaɗi da annashuwa. Cultural, economic, social, um, making sure the world is more equitable, more just. Ta ce akwai sauye-sauye da suka shafi al'adu, tattalin arziki, zamantakewar al'umma, yin adalci da ya kamata masu haɗa fina-finai su ba da fifiko a kansu don bayyana irin ɗabi'un da za su kawo haɗin kai da zaman lafiya. Shugaban cibiyar koyon dabarun haɗa fina-finai ta ƙasa da ke nan Jos Christiana Best ta ce batutuwan da Angelina ta bayyana za su taimaka kwarai. Akwai abubuwa da yawa da za ta koyar ma ɗalibanmu. domin ta da tana aiki. za ta yi koyaswa ba kan abin da an rubuta kawai ba amma kan ilimin da ta samu a wajen uh, practice uh, nata so yaran nan suna marmari sosai su ji akan wa na can ciki field ba theory kawai ba na zanta da wata ma'aikaciyar talabijin ta ƙasa wato nta sunana na rin wesley ostep na koya abubuwa da yawa don ta gaya mana za ka iya rubuta script naka kuma akwai abubuwan da zaka yi da zaka ya developing kanka kuma akwai mutanen da zaka yi aiki da su so that zaka ya achieving film din waɗanne matsaloli kuke fuskanta wajen gudanar da aiki to kaman a nan Najeriya sponsors yana da wuya wato ba kuɗi ba kuɗi ba kuɗin da zaka yi wani lokaci kana da idea din ka rubuta script din amma wai zai taimake ka taron laccan da ya samu halartar ɗalibai ma'aikatan talabijin da masu haɗa fina-finai masu zaman kansu jami'an tsaro ƙungiyoyin farar hula da jami'an gwamnati zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria to madalla a gaida zainab babaji hukumomi a kasar algeria sun ta sakiyar wasu 'yan kasashen yammacin afirka guda goma sha ɗaya da wasu 'yan jamhuriyar niger su 644 wanda suke zabancin rani a kasar bisa zargin su da shiga kasar taɓa rauniyar hanyar zargin da 'yan niger ɗin da ke zaune a wurin suka yi watsi da shi ga da mamman bako da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton duk wanda ka ga ya tsallake gidansu ya tafi gidan wani neman wani abu ka san ba daɗi ba ta mai muna roƙo ga gwamnati nema talaka abin da zai ciyar da kashi lahi wahala abincin da za mu ci ban mu gwamnati bayya ba mu kuma nema mu ne muke iyalin mu su ci su sha mu ruwa kama asiri Allah ya ruwa mana iyali na in ba alishe na tsallaka ba yar kwansu na je najeriya na je abuja na je lagos ban ci da iyali na ba amma can iyali na yanzu lafiya lau suna can suna ta godiya sa albarka a gida rashin aiki da rashin samun kulawa da rashin samun tallafi daga hukumomin su shi ke sawar matasan dole hita zuwa ci ranin a kasashen waje in ji wani matashi da ke cikin ayarin da hukumomin kasar ta algeria suka kiyar su zuwa jamhuriyar nijar duk kasashen duniya mutanen Nijar su mu kawai muke shan wahala in ka kamo mutum daga wani wuri ka bashi abin da zai kama kansa ya kama sana'a ko kuma dai wani abu sauransu sai ya zamna a ƙasarsa amma ka kamo mutum ba wani ake to ya ne ake so sata ake so mu ne so tarin yawa hukumomin jamhuriyar Nijar na bayyana cewa suna iya nasu kokarin domin inganta rayuwar al'ummar wannan kasar yayin da suke watsi da zarge-zargen da matasan ke yi har ma suna cewa in dambu ya yi yawa ba shi jin mai ko da yake a lokacin yakin neman zaben shugaban kasa na shekara ta goma sha shida da ta gabata shugaban kasar Nijar mai ci yanzu Alhaji Isuhu Muhammadu ya ce za su samu dambun mai kuma dole sai ya ji mai a wannan karon malam usman musa memba ne a kwamitin da ke kula da karbar 'ya'yan nijar da aka koro daga kasar algeria yana cewa ko a cikin gidanka guduma ma da abinci akwai ranar da zaka ci shi ka ce ka jaro ya ce bai ishe ni ba karo kenan bai wa a ce da shi da wanda ya kara wannan muna aiki ka wada da ka wada kawada yanda suka zo na Allah ubangiji ya sa dan su isa ga sauran dangin su lahiya Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar To ba da la'agai da Haruna Mamman Bako bari mu shakata da wannan waka kafin mu ci gaba Allah na magani talakawa ma na magani kaga don tilar makula da su. Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, to ja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kajiya. Bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. ka za ga cikin lagos kuma ga batishin ga lainashin ga labintin zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa dubi babban kantikin suwe dudan talakawa an kai yi mutukan talakawa sai du waɗannan dolarar da jirgin sama mai rigugin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talaka ba ya shiga shin jirgin ƙasa jiya dan talakawa an kai dama su ne ke shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutukar talaka ba a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa zan muku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba an yana da wuya ta kula da ku wannan mota ce kasa in ba hanya za ka yi don haka gwamnati ta tuna kwalta ma keke a ƙauye da cikin birni gari motocin talakawa to madalla da fatan an shakata da wannan faifan ana sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan washington dc yanzu ko karfe uku ne da minti goma sha hudu na dare a nan washington ga kuma shirinmu na gaba Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. To mai sauraro barkanmu da wannan lokaci muna tare da kwamishinar mata ta jihar Kaduna kuma wadda a karkashin ta ne ofishin kula da mutanen da ke da bukata ta musamman yake wato wanda mutanen mu suke cewa nakasassu. Amma yanzu haka za mu ji menene yake faruwa ne domin mun ji labarin cewa jihar kaduna za su buɗe wani sansani wanda yake a turanci rehabilitation center wanda zai zama yana ɗauke da wayannan mutane ko me za su yi ko me za su koya ko me sa za a yi shi bari mu bi hafsat baba mu ji bayanin ta hajiya hafsat za ki yi mana karin bayani akan wannan rehabilitation center da za ku yi a kaduna wanda muka ji labarin kusan biliyan da aka ware to assalamu alaikum um, eh wannan rehabilitation center da aka yi magana watan za a buɗe su guda uku dama muna da rehabilitation center guda biyu ɗaya a kafancen ɗaya a kakuri a cikin kaduna to yanzu sai gwamnati ta ga cewa ya kamata a ƙara faɗaɗawa saboda 'yan uwanmu na kasasu wanda suke son koyon sana'a to shine aka ba da kwangila a gina ɗaya a jaba ɗaya a soba ɗaya kuma a birnin gwari wato guda uku kenan saboda ya kasance cewa za mu iya ɗaukan jama'a fiye da yadda muke da shi yanzu don a yanzu haka muna da fiye da yara biyu a wannan rehabilitation center ɗin to alhamdulillahi aiki ya riga ya yi nisa kuma idan aka ƙara wannan aiki watan zai kasance cewa an samu rehabilitation center guda biyar kenan dama muna da biyu to yanzu kuma gashi an ƙara guda uku wannan rehabilitation center dai zai dauki nauyin tabbatar da cewa an samu ana koya ma su mutane masu bukata a sana'o'in hannu yadda za su yi dogaro da kai kuma dama idan suka gama koyon wannan sana'a na tsawon shekara uku akan yaye su sannan kuma a basu wani abin da za su riƙe a hannu kamar jari kenan sannan banda haka nan ma'aikatan mata kuma a yanzu haka magana nan da nake maka waɗanda suka koyi wa'annan sana'o'i mun riga mun gaya musu cewa akwai wani tallafi da jihar kaduna ta ware na miliyan 200 wanda za a tallafa ma mata da kuma masu nakasa wanda a matsayi ne na rance to in allah ya yarda su ma suna cikin waanda za su mori wannan wannan loan ɗin da za a bayar sannan kuma banda haka nan za a yi musu bita irin ta wata abin da ake ce ma business plan wata duk abin da za ka yi inda na harkar kasuwanci ne sai ka samu ka yi tsara shi domin yawanci za ka ga cewa harkar kasuwanci takan durkushe ko kuma ka ga ko jari ya kare da sauransu domin saboda ba a yi tsari ba to saboda haka za a yi tsari yadda idan suka gama kuma cikin wannan tsari suka samu dan wannan tallafi za su iya ci gaba da harkar rayuwarsu banda haka nan kuma yanzu haka mun zauna da wata kungiya da ake ce ma mafita wadda ta kasar waje ce wanda ita ma ta shigo cikin wannan yanayi na masu bukata yanda za a gyara musu karatunsu saboda ya kasance cewa satifiket ɗin da za su samu to satifiket ne wanda uh, ko ina suka je za su yi amfani da shi ko na ci gaba da karatu ko kuma na uh, neman aiki watan za su samu kamar wani curriculum ne da aka za a inganta harkar karatunsu wanda zai kasance za a yi haɗin gwiwa da mbte to mafita sun zo sunan ƙungiyar kenan wanda dfid project ne na ingila to mun yi magana da su kuma duk sun riga sun ɗauki bayanin da muke da shi sannan kuma a cikin wannan gamantakewa da muke yi tare da su mafita ɗin za su koya ma sababbin malaman da za a ɗauka zan saboda kwanan nan za a ɗaukan masu aiki na nan masu bukata ɗin za a ɗaukan musu malamai da masu koya musu karatu to za su zo su yi musu bita yanda zai kasance cewa ya zama daidai da yanda ake yi a ko'ina a duniya saboda ka san a nan rehabilitation din muna da guragu muna da makafi muna da duk dai gasu nan dai yan uwa masu bukata duk muna da su so saboda haka duk yadda muka san zamu inganta rayuwarsu to insha Allahu gwamnatin jihar Kaduna tana kokari kwarai da gaske kuma duk abin da muke ci ke a na ma'aikatan mata da walwalar jama'a ka tabbata cewa su ma suna ciki koran da muka yi ah, ranar ah, mata ta duniya to a ran nan mun kawo eh, wasu bankuna sun gwada musu yadda za su yi in Allah ya sa aka samu wannan tallafi to za su inganta sana'o'insu yawanci kuma duk waɗannan masu nakasa masu sana'o'i su ne muka gayyato domin a kare musu eh, bita. To amma kuma su kansu mutanen da suke da bukata ta musamman din wani kira zaki musu na ganin cewa idan hakan ta tabbata sun inganta sun kare sun kuma killace wannan abu domin mai amfanin su da na 'ya'yansu ma da jikoki masu zuwa. to alhamdulillahi ina so in kira in yi kira da babban murya kuma in ja kunni cewa gwamnati ta kashe ɗimbin kuɗi har wajen biliyan ɗaya wanda ake wannan gini kuma za a saka na'urori irin na zamani muna fata cewa waɗanda za su mori waɗannan kuma su ci gajiya wannan aiki da gwamnatin jihar kaduna ta yi saboda su inganta rayuwar 'yan uwa masu bukata to ya kasance cewa da Allah su ma kuma su kula domin wani lokaci akan ce kayan gwamnati kayan banza to kayan gwamnati ko ba kayan banza bane saboda haraji ne wanda jama'a sukan biya ake tattarawa ana kokari a inganta rayuwar al'umma to muna fata cewa kuma muna jan kunni cewa ba za mu yadda kuma ba za mu yi sakaci ba kuma za mu sa ido gwamnati za ta saka ido kwarai da gaske ta tabbatar cewa ba a yi lalata duk abin da aka saka ba domin idan aka lalata din gaskiya wannan zai sa mutane ba za su ji daɗin ba da gudunmuwa ba domin kamar yadda na ce ai akwai kungiya ta ƙasar waje kuma akwai ƙungiyoyi na cikin gida masu ma wanda suke son su ba da gudunmuwa idan aka ga cewa ana irin wannan tattali din to yawancin mutane za su fi zuwa su ba da taimakon ko gyare-gyare ko kuma su kawo 'yansu na'urori su ce ga suna a ƙara ingantawa to abin da muke so kenan saboda haka muna fata cewa ah, za a mori wannan ah, babban aiki da jihar kaduna ta yi domin inganta rayuwar su 'yan uwa masu bukata kuma su tabbatar cewa wannan abin an yi shi ba na yau ba ne a'a na shekara da shekaru masu zuwa Allah ya da su da 'ya'yansu da jikokinsu su ma za su amfana ba mu san mu ga mutane yan uwa suna bara akan titi ko sun saki 'ya'yansu tun da an riga an buɗe wannan wuri to wannan wuri na inganta rayuwa ne muna fata za a yi amfani da shi kuma muna son mu ga cewa su ma sun shiga duk kowane fage na eh, ci gaba na rayuwa a jihar Kaduna. To daga karshe tambayar shine yaya za ku yi ko kuma meye za ku yi wanda za ku tabbatar da cewa gwamnatin Malam Nasir Rufa'i ta kiyaye tare da tabbatar da cewa bayan ta gama wa'adinta in ma wa'adi ɗaya ne in ma biyu ne ta gama ta wuce wata gwamnatin ta zo ba ta tarwatsa wannan abin da ta faru ba saboda muna da matsalar continuity in ji bature wato abin da ake cewa ci gaba na wani ya fara wani aiki mai kyau wani ya karasa shi ya kuke don tabbatar da cewa wannan abin naku bai kasa a gwiwa ba hajiya hafsat to alhamdulillahi uh, muna fata cewa wannan gwamnatin allah ya da shi mai girma gwamna ya ce duk project inda ya fara insha allahu zai yi kokari tabbatar cewa an gama shi zuwa shekara mai zuwa kuma ni abin da ma nake cewa shine duk abin da yake na ci gaba ne na al'umma balanta kuma wa'annan suna da bukata ta musamman to bai kamata a sa son zuciya a ciki ba duk abin da aka yi a wannan gwamnati ya kamata ko da wata gwamnati ce ta zo ta dinga dorawa a kai domin haka ne ake samun ci gaba idan ba haka nan ba za a ƙwari waɗannan yara kuma zai kasance cewa an shiga cikin su saboda haka muna fata cewa duk abin da aka kafa inda na jama'a ne na kuma ci gaban al'umma to ya kamata a ci gaba amma in Allah ya yarda duk abin da ake ciki an yi alkawarin cewa wannan aiki za a yi kokari a gama shi kuma su kansu wa'annan yara namu za su fara cin moriyar wannan aiki kafin ma a ce gwamnatin ta zo ƙarshe. Kabara na gode. Kwamishinar mata ta jihar Kaduna Hajiya Hafsat Muhammad Baba wanda a yanzu haka take birnin New York wajen wani taro da ta zo. To duka duka nan shirin ya kammala a madadin wacce ta haɗa mana sauti Julie Lazarus Gresham. Usman Ahmad a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya. To madalla a gaida Usman Ahmad Kabara. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo sharhin jaridun ƙasar Ghana. Za mu so sharhin jaridun na yau ne da babban jaridan kasar Ghana wadda babban labarin ta yau shine Unibank bai rushe ba KPMG ta ɗauki nauyin gudanar da aikinta. Jaridar ta ce bankin Ghana ta bayyana cewar Unibank ba ta rushe ba kuma ta ɗibiya a rufin gudanar da aikin bankin zuwa ga KPMG wacce ainihin kamfani ne na ƙididdiga ta kula da sha'aninsa. Sai kuma a shafi na goma sha shida da inda muka zakulo wannan labari. Daga ma'aikacin kiwon lafiya dubu talatin da biyu, dubu biyu kadai sun kai rajista jaridar ta ce hukumar da ke kula da sha'anin kiwon lafiya ta bayyana cewar daga ma'aikatun kiwon lafiya dubu talatin da biyu, dubu biyu ne kurun sun kai rajista. Da hukumar ta nuna cewar wannan wani abin damuwa ne saboda yana ya kawo jan kafa dangane da sha'anin kiwon lafiya. An gabatar da yarjejeniyar haɗin kai dangane da tsaro tsakanin kasar Ghana da Amurka ga majalisar dokoki jaridar ta ce wata yarjejeniya tsakanin gwamnatin Ghana da Amurka akan wato haɗin kai na tsaro an gabatar da shi ga majalisar dokoki jiya ministan tsaro Mr. Dominic Nitiwol ne ya gabatar da yarjejeniyar ga majalisar dokoki bayan haka kakakin majalisar dokoki din professor mike okwe junior ya mika wannan yarjejeniya ga kwamitin tsaro da kuma ma'aikatar cikin gida da kuma kwamitin kundin tsarin mulki shari'a da kuma harkokin majalisar dokoki domin su yi nazari a kansa ita kuwa jaridar gada falaba yau ta rubuta cewar adongo ya yi kace-kace da bawumiya game da ƙauye ɗaya dam ɗaya har yau gada falaba a Akufo Ado ya amince da kafa sassanin sojan Amurka a Ghana. Mun da Daily Searchlight kuwa labarin labarinta shine bankin Ghana ya haɗiye Unibank KPMG ta naɗa sabbin manijoji. Har yau a Daily Search Ghana za ta bayar da katin shaidar 'yan ƙasa a watan Afrilu. The Herald. Akufo Ado ya baiwa Amurka sassanin soja a Ghana. Har yau dai a jaridan ta Herald. a daina tatsan ɗiyan Ghana da karaji. Ghanaian Times. Rukunin aikin sa kai dubu biyu za su soma aiki sabon wata. Har yau dai a jaridar Ghanaian Times babu sassanin sojan Amurka a Ghana sai kuma da Today. Bankin Ghana ta mallaki Unibank da wannan sharhi na Today muka so ƙarshen sharhin jaridun na yau. Ridwanan Lamok Tara ba sashen Hausa na muryar Amurka a Ghana. Tuma Jalla da gaida da Abbas yanzu ko ga eh, sakonni da kuka aiko mana. Assalamu alaikum DOE Hausa. Da Allah ku nuka min sakona ina taya murna da iyayen ɗaliban da da aka dawo da su a jiya. da fatan allah ubangiji ya sa wannan dawowa da aka yi da su zaman muna alheri a kasar mu najeriya assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka mai magana alhaji audu mai zora kamfana malama dorin jihar jigawa ra'ayina da zan bayyana shine ina nuna farin ciki da kuma jin daɗi game da sako waɗannan 'yan mata na garci da 'yan ƙungiyar boko haramun suka yi. Assalamu alaikum VOA. Ina so in gabatar da ra'ayina akan masu mamakin cewai an mai da 'yan matan darci ba zato ba tsammani. Wato suna ganin cewa an yi wani magudi ko an wani abin nan. To ba hala a yi adawa ba, amma sun manta da addu'o'i da jama'a suke yi Kirista, Musulmi da sauran jama'a suna addu'o'i sun mance da Allah ne halin Allah ba abin da bai iya ba. To dalla yanzu kuma ga ladan ya dawo da labaran duniya amma wannan karin a takaice. a takaice daga yanzu zuwa kowane lokaci ana sa ran shugaban amurka donald trump zai kalubalanci china kai tsaye wanda ba mamaki rikide ya zama babban sabani ta fuskan kasuwanci a tsakanin manyan kasashen biyu mafiya karfin tattalin arziki a duniya ɗaukar matakin kan china game da cinikayya martani ne akan satar fasaha da ɗaukar wasu fasahohin amurka zuwa ga wasu kamfanonin china ana sa ran shugaban na amurka ya bayyana wannan mataki a wani lokaci yau alhamis wata daya bayan kwashe 'yan matan makarantar garin dabci har su ɗari da goma sha ɗaya da kungiyar boko haram ta yi kwaram jiya laraba sai ga su kungiyar ta sako kusan dukkansu wannan ya kawo wa iyaye da sauran al'umma jin daɗi kwarai da gaske game da wannan al'amari to duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsin sai kuma can da la'asari ya zaji wasu abokan aikin mu ɗauki da sauran shirye-shirye da rahotanni yanzu a madadin kowa da kowa don sashe hausa da murya amurka musamman maladar ibrahim a yawa da ya taimaka muka gabatar da shirin da wanda ya shirya ba da umarni solomon abu da kuma mu na wannan hantsin mr kelvin baba ya kuma ne ke sallama da ku sai an ji ba salamu alaikum